أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na talata 24 ga watan jima'a da saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shekaru 1444 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta uku miladiya ci gaba da darasinmu na wani littafin albarka darasin usul kusurar da kan da wallafar Muhammad bin Salih al-Munajjid Allah ya kara masa lafiya kuma a darasin da ya gabata mun kwana shafi na talatin da tara inda malam yake jan kunne dangane da mawadata ko masu mukami da Allah madaukakin sarki ya ba su wata dama ya ba su aran dukiya bai ba su wani mukami a rayuwa a wurin aikinsu suna rike da wani ofishi ko wata sarauta da Allah ya sanya bukatuwar al'umma na ƙarƙashinsu sukan zo da damuwarsu wala Allah ba sarake ne wala Allah ofis ke rike da shi wala Allah shi shugaba ne dan siyasa kuma sai ya ƙosa ma'ana ya gaji a irin yadda ake zuwa neman biyan bukata a wurinsa malam ya ce haƙiƙa yana aika kansa zuwa ga gushewa wannan ni'ima ina fata muna fahimta kuma hakan zai sa Allah ya ansha ni'imar a hannunsa ya ba wasu wanda za su taimaka wa talakawa da bayan Allah a ƙarshe dai malam yake cewa duk wanda yake kin taimakon al'umma da nuna gajiyawarsa akan kai kuka da ake yi zuwa gare shi cikin abin da zai iya yi a matsayinsa na ɗan adam bai sani yana jefa kansa cikin waɗansu al'amura ne waɗannan al'amura su ne za mu tashi a kansu kuma yadda na faɗa shafi na 39 daga ƙasan shafin background na ƙarshe a shafin ya ce liza fa innahu yajibu alaihi iddatu umu ana duk mutumin da Allah ya bashi wadata ya ƙi taimakon al'umma to abai bai guda da yawa sun waje ba a kansa daga ciki awwalan na farko malam ya ce an yi alama bi anna hadhihi ni'ima wal mansab wal ilm wal makana iyahu malam ya ce ya zama wajibi ya san cewa wannan ni'imar wannan ni'imar bi ta fi aka bar ta abu da kowace irin ni'ima da sunanta ta ni'ima da wannan muqamu na ofis. ko ina ne wal ilm amma mai ilimi ne yake haka shi ma da wannan ilimin da Allah ya bashi wal makana da wannan matsayi na sarauta ko na jagoranci allati tabawwa'ahu Allah iyaha wanda Allah ya bashi wannan din bai san cewa ibtila'u min Allah azza wa jalla wannan jarabawa ne daga gurin Allah liyara ma za yasa Allah ya bashi ne dan ya ga me zai yi me zai aikata bi anna ad-dunya daru ibtila'un wa han. Domin ita duniya gida ne na jarabawa gida ne na wato a taba ka a taba imaninka a jaraba imaninka a gaya yake قال الله عز Jalla. Allah mai girma da daukaka yana cewa inna khalaqal insana min nutfatin amshajin lalle mu mun halicci ɗan adam shine al-insan mun halicci dan adam mutum daga garwayayyar ruwa da dugon mani wanda ya gauraye ya cakudi namiji da namace ga naka halicci mutum na bitarihi muna jarabtansa jarabawa irin ta ainihin wato kada shi daga wannan matsayi zuwa wannan matsayi kama daga yana dugon maniyin da koma wato jini ya koma hauka ya koma nama ya zama gangar jikin mutum ya zama an halicce shi yana jujjuyawa yau da gobe yana girma yana cikin cikin mahaifiya yana jin tebe kawai bai san matsala ba kawai sai jishin shi kwalam ya faru duniya ya fara jin ruwan zafi a zai duk jarabawa ce ko ya faɗo najeriya ba babban jarabawa kenan sai Allah ya samu cika da imani malam duk ya faɗo Najeriya fa ya samu damar shiga aljanna a Najeriya ma tukuna a Afirka ya in yi haƙuri ya ba Allah ya bauta ma Allah zai shigar ba zai shiga aljanna insha Allah saboda abin ya wuce da muke zamani kaga duk jarabawa ake masa Da zai ya sha nono ya fara kiyo cin abinci ya fara rarrafe ya fara zama yana faduwa yana kumewa har ya fara wayar da zai je fara shiga cikin yara wannan ya cije shi wannan ya kushe shi haka har ya kai inda ya Allah ce faji Allahu sami'an basira muka sa dan adam ya zama mai ji mai gani haka sa mai ji da gani yana ji yana kuma gani Allah ce inna hadainahu sabila mu mun shigar da shi hanya madaidaiciya ma'ana abin da ya rage kawai in ma shakiran in ma kafura ko dai ya gode ma Allah akan wannan ni'imar da muke masa ta hanyar aikata abin da mu muke su wa in ma kafuran ko kuma ya kafurce ma wannan nema ta hanyar kin aikata abin da muka umarce shi da shi Allah ya kare mu Allah ya ce fa in ma an yu'addi ma alayhi min wajibi shukr sai ya gabatar da abin da yake kan na wajibin godiya shine ko bautar Allah da da ya taimaka ma wanda bai da shi da Allah ya baka ko bi tsinka taimaka al'umma ka gani ko aliyu dan dawo me yake cewa a ƙasa ta ce matuƙar Allah ya kyauta maka ko matuƙar Allah ya buɗa maka haimaki al'umma su ji daɗi in da ranka a ce ka kyauta in ma ba ka a ce ka kyauta ko aka yi fara ba a cikin waɗanda da yamma wani ne yamma wani waƙa da haka da ya wani daga na kaman a kaman ko da aliyu aliyu ɗan dau eh, eh ƙwarai to ga ai magana ce mai kyau sosai haka mutane ma kansu za su faɗa abin da kai balle kuma Allah madaukin sarki da dama umarnin da ya baka kenan sannan yace au yakfuru ko kuma mutum ya je malima wa yajhadu yace bai yadda ba dan me ni za su zo gidana ni kai ne mai kudi a nan angon ko ni kai ne mai kudi a nan layin ko ni kai ne a office din je musu wasu mana su taimake ku ba ni ba irin wannan abun ba a san shi a shari'a wannan abu na farko ke da mutum ya san wannan na biyu malam yace annal mar'a mahma ala wartafa'a fa innahu qalilun bi nafsihi mutum duk yadda ya girma ya zama ya cika ya tumbata ya daukaka ya kuɗi bukamin ya fi na kowa ya kai duk inda ya kai a matsayi to shi ɗin kaɗan ne a karan kansa dole sai in ya hada da yan uwansa ne yake da yawa ana karan kansa ba zai amfana da kansa komai ba mai kuɗi bai sanin shi mai kuɗi ne sai akwai talaka kuma talaka gaba ɗaya sai shi kane ne mai kuɗi ya za a gane kuɗin sai jira ɗin ma kashe kuɗin cewa shi mai kuɗi ne ashe sai da talaka sannan aka san wani mai kuɗi ne sai da mabukaci sannan aka san wani na da matsayi haka bane kai karan kanka sai kadai ne subhanallah jama'a rahama ne mala wani lokaci can ina iya tuna wani wani shiri da aka taɓa nuna muna makaranta a Saudiya a gidan talabijin amma dai shirin irin fim ne suke wani komedi ne suke asali amma sai su rika kawo wasu topic haka suna tattauna irin abin da ke faruwa su ma a garin a irin wuraren su to shi abin da aka tashi kawai an nuno shi ne kawai yana bacci shi a kudin kenan da ya farka wato wani haɗa bibin mutum ne yana da matsala wallahi ma tsakani da Allah eh amma rayuwarsa su kansu malaman su ujuda sun yi condemn din abubuwan da yake yadda kasan mutum zai yi maka comedian ne nan muna da comedian da irin comedian na kasan mutu su ma irin nasu na sarfi shi wani lokaci har taba addini yake kala suke kuma jahilci ne yake kawo irin wannan to shi ne wai ya farka ya samu gaba ɗaya yana tashi kawai ya kira masu ta ji shiru wata ya zo gida ya leka kai ɗaki shiru ya wani ɗana bai na yi ta don kowa gidan shiru a suka tafi da aka yi ba kowa ya fito tsakar gida ba mai gadi kawai sai kayan wasan yaran shi kawai da motoci ya buɗe buɗin gidansa ya ga motocin makwasa duk suna nan ba kowa a layin shi ya faru ya shiga mota ya fita titi gaba ɗaya garin ba kowa ɗauki har babban kasuwan garin ya je mall ko mai ga shago a buɗe ga kaya ya ci wannan ya ci kare ba kowa a garin duka hankalinsa ya ci kyan tashi haka aka nuna abu ya shiga damuwa duk inda yi da mota duk mutum da ya je ta sai daga ta wata ma ban kullun a dishi kuma ba kowa to ya kama kuka yanzu ina mutane shi ce zo na ya tabu kawai sai ga kera kera ya gani sai dinga murna na sama shi aka abin kira ya wuce kaga misali abin yana da ɗan tsawo ina da yi yanko mun nan gurin su kaga al'umma rahama ne malam yadda ka fi malai na su nuna maka cafi ba kuwa bane sai da wasu abu da kai kan fiye zama kai da malai ce kasirun bi ikhwanihi shi mutum yana da yawa idan tare da ƴan uwansa yake wa an na tabarrumihi min afradi mujtama'ihi kuma sannan wannan damuwar da kusa wanda yake daga ɗaiɗaikun ƴan cikin anguwarsa ko sufaisin da yake rayuwa wanda suke zuwa su kawo kukan suke fihi min tashtitin lil awasiri yana wata abin da suke da shi ne yana nuna kusawarsa wa igharin lusudur yana kuma sa bakin ciki da damuwa a cikin zukatan motsayi da ka kora sun zo ka kore su za su rika jin haushinka sai ga hada baki ma a zo a cutar da kai da su da ce irin abin da ma la ya abinda abin da ɓannar da zai janyo ba abu yake ba mutum ya wuce da mota ba ruwan shi yana waye mutane sallam gaishe su kaga za ga sun ce wuce aka ci anan ma ci a can har za ga nuna masa oh, a ce a dan fashi ne ko dan da ba aka kan aje shi da abin da ma shi kansa bai ba amma idan kana tsayawa akalla sallama akalla ku dan gaisa kullun ku fashi Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ku sai kun jana da ko in suna huta ce to a tashi lafiya an abu za ka musu wallahi wani ya tsaya a gaban katangar gidanka ma da ba su da shi ba sai sun kore shi su da kansu ma amma babu wata kyakkyawar alaƙa ce ga irin wannan abin yana faruwa halin ya ce al'ajil al'ajil ku matsala wadda za ta iya faruwa nan kusa wadda nan gaba ne za ta iya faruwa inda ya zama ana koran waɗanda suke da ƙaramin kafi kuma bukata fa inna lahu fi nafsi waqti zalika al-akhir sayyi a lokaci guda yana da mummunan tasiri a zuciya irin wannan abu wala akasi bi ta'arrubihi li khatari zawal an-ni'mati anhu bugu da ƙari ko babban abu shine duk wanda yake haka din yana jefa wannan ni'imar wurin gushewa ne a kansa a gare ka kamar kana zata kafin ta baka san baka ka ta wa bitali banda wannan ma Shi shine shamatul a'da bihi magauta za su samu kuma a gaba kullum za ga jiran matsalar ka suke kawai su yaya su ta dariya da magauta sun fi so mutum Allah ke e eh, su ne magauta ya makiya da mahasada da waɗanda suke a gaban ƙasa Shi ne ba auce yake sai musu magauta salisan na uku ishtisabul ajr Yau ardi ala Allah ya kamata ka tuna da cewa karimin lada ranar da zaka tsaya gaban Allah da wannan dukiya da wannan mukamin da wannan office da Allah ya baka ki fatan ka samu ladan shi lokacin da zaka tsaya gaban Allah yace fa ma hazzarana annabi sallallahu alaihi wasallam min zawalin ni'ma annabi bai taba mana fa kama hazzarana kamar yadda annabi ya tsira ya tsoratar da mu akan gushewar ni'ima ga wanda yake taimakon al'umma da ita to faqad ragabana fi fadli qada'i hawaijin nas to a lokaci guda kuma ya kwaɗi da mu akan falalar taimakon mutane an fahimta wal wuqufu alaiha da tsayuwa akan bukatun mutane sa'i min ajriha kaiwa da komowa dan ganin bukatun mutane ya biya kama sabata fi sahih muslim kuma yadda ya tabbata sahih muslim ta hanyar أبي هريرة رضي الله عنه تحير أبي هريرة الله يقرأ مسيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi alaihi salatu salam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin duniya duk wanda ya yaye ma wani musulmi damuwa daga cikin damuwar duniya damuwar duniya kamar me kamar me ai suna da yawa dama yanzu muka ce kowa a cikinmu ne ya kawo da za mu ya kawo za su girgo ba za su girgo ba suna da yawa ko ɗaya aka ce damuwa ɗaya a ce ne rashin lafiya to misali sai ka yaye masa damuwa biya masa bashi ka ce me aha kudin haya ciyarwa kudin makaranta tufatantarwa duk matsaloli ne na rayuwar duniya ko ba gaba ne in ka biya masa bukata daya to kai ma kuma annabi ya ce nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyama kai ma Allah zai yaye maka bakin ciki da damuwa guda ɗaya daga cikin damuwar ranar tashin kiyama misali ka dauki daga cikin damuwar akwai Allah ka saradi sai kuma ka biya mai bukata ɗaya ne na duniya sai a ce siradin nan wannan ya wuce da biya masa wannan bukatar ka biya mai kuɗin magani ya wuce saradi ya tsallake wannan sai kuma biya ma wani tashi shi ko matsalar ta bashi ne shi ma sai a ce to azabar kabari ya tsira haka za ka yi ta gani duk wanda kai ana maka eh taimako yake bukata kuma kuma ka yi taimako ga eh hmm. hmm. ana in shi din na gaske ne kuma kai ma daga cikin kai kai daɗi a ciki sai ka kyale shi kawai ka ƙara mishi sai ka yi naka dan Allah eh, to ya za Allah ya riga ya karba ba ya riga ya karba sai ka bashi da daga wani a gani ko wanda suke mai da abin su haka sana'a sun mai da shi roƙo wance sun mai da shi sana'a ranar muna magana da wani aboki na muna cikin mota kawai sai wani ya zo kaza kaza kaza kaza ina ga tije ne ma wallahi wallahi ni ji abin da ga ban taba sa ba wannan aiki yana jefe na ina nan sai na dauki naira 100 na bashi yace to wallahi kar ka sake bashi kuma ko amma ko ya ce min kada ka bashi sama da naira 100 nan ne ko a aka in sake bashi cikin biyu ya faɗa min wata magana guda da shi abin da ya faɗa min kawai ya ce wannan mutumin zuwa yake sai giya yake sai yake sha wallahi haka yake da mashayi giya ne sai to Allah ya kyauta to na a suna nan kuma burjik a cikin suna nan muna tare da su saboda ba ta roƙo mutum ne la ka biya ta'rifun bi simahum ai a wai dan ya goge rigarsa ya sa ya goge ta ba ko ya fesa mata turare amma yana nan yana bawa cikin talauci Ko kwana ya tashi bai ki ba da wani bai sha ba bai sanya zai yi ba Allah ne kawai cikin arzikinsa yake rike shi ta irin wayannan za su so su roƙa ita gano ka taimaka mutum za ka ga yadda zai farin ciki zai gode kuma zai kaza akwai irin wannan su ya kamata a taimaka mawa dama sosai amma yanzu wanda su mai da shi sana'ar ne suka yawa bai san cewa ya kai ne ba ai daga cikin daga cikin illar ƙarya kenan Za mu suki ƙarya suke daga cikin illar ƙarya shi ne mantuwa tana sabbaba mantuwa ga wanda ya yi ta Amanta sai ya ƙara dawa eh ka gani shi ne eh ya san kuma jiwa za ka yi saboda aiki za ka ka tsaya da wani ba Ake shi ne ɗansa ne zai aura gina. Ake shi ta shi. <laughs> Okay. haka kuɗin gole ya ce na bashi kuɗin gole kan wani abu da kuma haka sun yi za shi kaya a aure ne ba ya aure mana kuɗi ne kawai su ta gani Allah ya kyauta ni dai kawai nakan ce wani lokaci daga daga yunkurin farko da mutum ya zo maka da shi zaka gane kariyar sakon gaske shi yana zuwa ka kalle za gane wannan ya ba da na ya fi naka wallahi haka ne haka ne na yadda wannan <laughs> shi ya kamata ya baka sadaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kyauta mutuwar zuciya ce mutuwar zuciya ce annabi sallama yake cewa wa man satara musliman duk wanda ya rufa wa musulmi asiri satarahu allahu fi duniya wal akhirah shi ma Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira rufin asiri ga musulmi hanyoyinsa na da yawa abin da ka san ka rufa masa wala Allah wata magana ce tashi a wala Allah wani abu ne zai bankado a gidansa dan ne abin ka hana shi ta dai hanyoyin da sunan sai ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana kan taimakon bawansa ne matuƙar shi ma bawan nan yana kan taimakon yan uwansa in kana taimakon mutane to Allah shi kuma kullum yana kan taimakon wani mai hikima yana cewa afdalun nasi ma bainal wara rajulun tuqda ala yadihi lin-nasi hajat ce mafi falalan mutane tsakanin cikin halittu shine mutumin da tuqda ala yadihi lin-nasi mutumin da ake biyan bukatun mutane a hannunsa itin ne ga shi na gaban ka shine mafi falala wanda bukatun mutane ke biyuwa ta hannunsa yace la tamna'anna bidal ma'ruf an ahadin ma dumta muqtadiran fas'ad taratu kici karka kuskura ko da wasa ka ki taimakon wani ma damar kana da iko taimakon nan domin wato kamar ita taimako igiyar guga ce yau ka ja wani ya jana ka wata kai ma za a bi taimake ka ko kuma ka taimaka din wasu ran abin zai dawo kanka washkur fada'ila sun'illahi izdalat izdu'ilat yace ilaika lalaka inda nasi hajatu yace ka gode falala da hukuncin Allah a kanka yayin da ya sanya maka ya sanya ka ka zaman mutane bukatun su auren kinki kad mata qaumun yace domin wasu mutane sun mutu Ba ma matat makarimuhum amma karamcin su bai mutu ba zaka ji an ce sandauna yayi kaza ina sandauna to ya rage rasuwa amma ga abubuwan sanam a ce cancanci ina cancanci cancanci ya rasu amma kallon karamcin sa yana da bai mutu ba a ce mala ina malam malam ya rasu amma kuma kalli karamcin haka za ta gani duk da santoci ne ke cewa wasu mutane sun dade da mutuwa amma karamcin suna nan bai mutu ba sannan ya ce wa asha kaumun wasu mutane na nan bai suna nan ba su mutu ba amma wa hum fin nasi amwatu yace su matattu ne a cikin mutane da wurin mutane su matattu ne su da babu duk sun mutu kawai ba kawai ba wanda suke gani kaga wannan baiti ya kamata ka haddace shi ne ko aka bane rike shi kansa magana ne afdalin nasi ma bayna alwara rajulun tuqda ala yadihi lin nasi hajatu la samna anna yad almaruf an ahad ma muqtadiran fas'alu taratu washkur fadail sun'i llahi id ju'ilat ilayka la lak inda nasi hajatu ad mata qaumun ma matat makarimuhum عاش قوم وهم في الناس أمواتهم Wani ya ce wa laisa alal abdi a min min min malalihi min ni'amillah ya ce babu abin da yake cutar da mutum abin da ke tare da shi ya cutar da shi sama da gajiya daga ni'imar da Allah ya masa ka ce ka gaji an fahimta eh ta hanyar cin taimakon mutane kai karanta cewa Allah ka gaji kenan Allah na gaji da nan da kake bani zan ba mutane ba kamun nan da ka bani ba zan taimaki kowa ba na gaji kake cewa ka gaji kenan kawai kin yin abin da ya dace shi ya zama ka amfanar da al'umma da ofishinka yace na hula la yaraha ni’imatan wala yashkuruhu alaiha wala yafrahu biha kaga mutum shi bai ganin abin a matsayin ni'ima ce balle ya gode balle ya farin ciki da ita bal ha wa yashkuruha wa ha musiba yakan yi fushi da ni'imar yakan ma kirga ta a matsayin musiba ce ni an dame ni aishe ne sai ka ce ni kadai an ah, ko hana mutum bacci daga kudin ne ai da mukamin da aka baka yara ka bacci kuma ai dalilin da ake zuwa maka kaga kana complain akai Allah ya kyauta malam yace hada wa hiya min azami lahi alaihi alhalin kuwa wannan abun na daga cikin babban ni'imar da Allah ya masa aksarun nasi a'da'u ni'amillah fi yawan mutane makiya ni'imar Allah ne alaihim a kansu wala na bi anna ma fataha Allahu bihi alaihim ni'ma ba ma su gano cewa abinda Allah ya buɗe musu na alkhairai na ofishin da aka basu na wani mukami na wani appointment da aka musu na wani arziki da Allah ya basu wasan ni'ima bace wa hum mujtahiduna fi dakha sai kaga suna dogewa wajen tunkuɗe ta jahalan wa zulman saboda jahilci da zaluntar kai sun jahilci abu kuma suna zaluntar kansu alaki fa kam sa'at ila ahadihim min ni'matin wa huwa sa'a fi raddiha bi jahlihi yace nawa nawa wato ni'ima take tafiya zuwa ga wani alhalin shi kuma wannan din yana dogewa wajen tun kuɗi wannan ni'imar bai sani ba wa kam wasalat ilayhi wa huwa sa'in fi daqiha nawa ta zo ta riske shi ma ma zo din bishikin yayi kokari wajen ture ta wa zawariha da kawar da ita ta kare bi zulmihi da zaluncin da yake da shi wa jahilihi da jahilci kuma yace falaita lin ni'ami Adamin min nafsil abdi wallahi babu wanda yake kama ko abokin zabar ni'ima su da kan ɗan adam wani dan adam kansa shine abokin ni'ima ni'imarsa shi da abin da malai yake magana haka wa huwa ma'a aduhi zahirun ala nafsihi shi fa tare da cewa fa yana da makiya amma kuma ya rinjayi kansa aduhu yatrahu an-nas fi ni'amihi wa huwa yanfaqu fiha shi makiyinsa na mutum kana da maki za a sa shi a wuta saboda wannan azabar da ya maka wannan kiyar da ya nuna maka ya maka hasada ya maka kaza amma kuma kai kana kana busa wannan wutan ne an gane ko kana busa masa wannan wutan kana busa masa busa wutan da ake kona abokin ka da shi da ya maka hasada amma a lokaci guda wancan dan adam ne irin ka hasada ya kyamaci abin da ka samu yace ka fa huwa ma a adawatan al'adarsu. ala nafsi wa huwa alladhi kai akarahu min qahin nar thumma anahu bin nafsi shine wanda ya taimaka masa ya taimaka ma kansa wajen shiga wuta da kansa shi wannan kuma ya ƙara busa wutan da kansa idan idan wato wutan ta ruru ta ruru hada kirare wuta na ci kana fifitawa tana ci tana ci tana ci in ta ruru ta ruru shine ishadda daramuha ke istazafa min hariki kawai sai kaga kawai gobara ta tashi kuma sai kaga mutum yana cewa jama'a gobara gobara kuma haka bane nan wata isti'ara ne malai yake ta yi mana nan gurin mara san da ni'ima take ta zuwa maka kana ta koranta ne kana ta koranta kana ta koranta wannan koran da kake kamar kana kunna mata wuta ne kana ɗauko kiyare kana hura mata wuta don ta kone lokacin da wutar ta tashi sai ka ta ce gobara mana lokacin da nimar ta bushe ka fada cikin talauci babu sai ka kana jama'a sai maka mu kai ma kira ba ta ana fahimta wa kana ghayatuhu mu'atabatu al-aqdar sai ga makura abinda mutum zai zo sai ga yana da zargin kaddara ta haka Allah ya kaddara kana wace irin kaddara ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza bayan ki kaza makanta abinda kaza makanta shine Allah ya baka ba da kai ma kuma an ci dole sai ka bada duka abinda Allah ya baka ba kuma ka da kai da makon me ce da kuma bukatar da wani mai hikiman shi ma ya ce wa ajizin ra'yi mudiya'un li fursatihi hatta idza fata amrun ataba al-qadaru ce wanda ya gaza wanda yake gajiyayye akan ra'ayi ana bai da ra'ayi mai kyau ya gaza samun ra'ayi mai kyau yace mudhi'un li fursatihi wannan mai takaci da damar sa ne yana takaci da damar da yake da ita yace hatta idza fata amrun har sai abu ya gushe bai samu ba abin ya kurce mai atabal qadar kika yana yana zargin kaddara yace wallahi ta Allah ya kaddara ai ba rabona bane bayan kai kai sakaci eh kai kai sakaci mana da dama ta samu ko ba ka bane shugaban ƙasa ya ce ka rubuta abin da kake so baka da za ka yi za ka ce da abin da kake kake so za a maka sai ka je ka ce a ranka yana da ya ba komai ok ya ka fuka zo ka yi tagumi ko sisi ko bai baka ba to ala ce kika ce kaddara ce haka Allah ya kaddara haka da rabo mutunci haka Allah ya kaddara mu kama kan mu kama kan mu shegen duka inda ka ja mana matsala ka ga ma ka samu ka taimaki al'umma ka taimaki kanka hali ka ce ba komai ko ana samu wannan ba cikin mutane wanda gaba ɗaya bai ma san me yake wa wata kuma tura ba tura ya ce opportunity kuma a tuwa in dai dama ta samu kai saka ci shike da tafuki wani lokaci in kai ta sai ta zagayo ta ƙara dawa amma za ka ga damar ba za ta ce wannan dai na farkon ba ina jama'a wani kuma so da dama ta tafi fice ta tafi ke na'am yi eh, wallahi ana abokina ɗin shi ta kira shi Ta ga wani fa ka mai fada ɗanta ne ka mai fada alheri na jan shi Allah kyauta ita ya tasa kawar matar ko in ce kawar ɗaya daga cikin first lady Najeriya ne ba na so in faɗa suna ne ita suna tare da ita a wata ƙasa a wata ce ta yi shi ita kuma wannan first lady din ka fahimta wata jika ta ce take so ya awar kan ɗan ɗan matan sai kada zumunci shi kuma yaron yana zuwa ya ƙi yadda ha ya zani wana. to shi ne wajen aka kira shi aka kira wannan shi yana da aka ce kama wani faɗa fara ɗan ka kaza kaza sai ce kai kana so ka kashe mu da talauci shi kuma shi kuma bai sani ba a shi ita suka kira wayan ta sa hankuri ita wannan magana ya abin da fara faɗa kiran da gari da gari a dariya kawai suka kama yi to gari shi irin wannan damar cikin zu ko mutum ciki ta zo kuma duk an da ita ko kuma ka rude ka kasa gane to me zaka ce mu saboda matsalolin sun baya eh ke nuna ma hanyar kana da haka samu wannan su suka maka amma yana nufin wannan fa sun ma zo ne sun ma ne ma kan shi ke so kawai a yanzu don Allah kamar misali ka ɗauka manyan ɗan kasuwa daga cikin 'yan kasuwan ƙasanmu kafin ka ce wani ba ka blank check ita ya rubuta abin da kake so a za ka yi wannan ya kashe kashi wallahi sallah ya kashe kashi eh

inna lillahi maka da mahaifiya to ka gani a za ka samu sosai kwarai da gaske a cikin kashe kuna eh za a ta yi kenan ai sosai haka za a ta yi kwarai da gaske masu haka take wannan ko a zamanin sahabbai na taɓa gaya muku wannan abin yana faruwa wallahi annabi sallama da ya je wani gari fa ya ga wani balarabin ƙauye ya kyauta ta musu Alama ya ce masa ya ce mu ma ka kawo mana ziyara an ka zo birni ka zo ka kawo mana ziyara haka annabi ya ce mai saboda a ƙauye ne a halin tafiya sun gaishe ya ji daɗi an karamta ba su idan ba su nono suka sha suka ji daɗi sai ya musu karamci bai san ba ko su ba fa yake to mu kuma a birni miki kaza kaza mu muna madina in ka zo ka kawo mana ziyara mu sai gashi ya gano cewa ai wannan ne annabin Allah tun a wannan lokacin ya rubuta ya ji daɗi ya zo madina kawai wata rana sai gashi a gaban manzo Allah sallallahu ya samu wannan damar fa annabi ya ce tambayi abin da kake so ya ce wai a bashi a bashi kare Ai ne ki gidan ne. waya ba shi karar da zai rika mai da dabbobin shi ai annabi kansa ya ji wannan amsar ba sai ba ai abu ya ce ka sake tambaya ka tambaya wani abu mai mahimmanci ba wannan bai sai kuma ba shi wata yarinya ku yanga kuma za ta da mai da ya ce annabi sai ya ce wa sahabban sa ya azizu ahadukum an yakuna mithla bani azizu bani isra'il yanzu ɗayan ku zai gaza ya zama kamar kusan kucin tsohuwar nan ta bani isra'ila ka samu dama sai amfani da damanta. ka gani yanzu cikin sahabbai mutum da wannan yake cewa alu ka murafaqata ka fil janna wannan fanta ya faɗa ba zai samu ba au kashe ba irin abin da ya samu ba ha yanzu ko mafi karanci ma ya ce yadda okashi ya ce ka sani cikin wanda za su ga aljanna dubu saba'in ba hisabi ya faɗa sai dai ka ji an faɗa sunan shi ne na biyu A kawai ya yi ruwa ya bashi da bashi kare a bashi a bashi kiyarda wannan mutumin gaba ɗaya wannan ruhun hu ne sai suka ce masa wace ce abubuwan nan ta bani isra'ila ita ita lokacin da annabi musa zai yi hijira ya bar wurin zai bar misra sai mutanen bani isra'ila suka ce masa ai annabi yusuf ya yi wasiya cewa idan bani isra'ila za su bar misra su yi kaura tare da kabarin su su bar shi a wurin su in kabarin su zuce shi in je da su kuma. ku ji ko annabi musa bai san wanne ne kabarin sa kabarin annabi yusuf ba aka yi ta waya sani to sai aka ce ai wata tsohuwa ce kawai ta kare ta sani ko aka je gurin ta ki nuna mana inda kabarin annabi Yusuf yake ita ba za ta nuna ba sai in za a bata abin da take bukata sai da sharadi ta ce hatta ki usuli su'uli har sai kuma da abin da nake so aka ce me ulin ce zamu ta ce so nake in kasance tare da kai a aljanna kaji batu kohuwa mai tunani kenan a gani amma wannan kawai ba shi gari a shi mata ba shi yarinya wallahi to bayan ba ya ce ne a ya ajizu yanzu ɗayan ku sai ya kasa malam yanzu misali a yadda kake ɗin nan a yadda kake yanzu a matsayin ka adam wanda kake rayuwa a wannan kasa. wallahi idan ciyaman da local government ya baka daman ka abin da kake so a local government ɗin nan yayi kana da bukata mai kyau ba za ka fa irin wannan abin ba idan gwamna ne idan ɗan majalisa ne idan ɗan majalisan tarayya ko kuma sanata kalle shugaban ƙasa duk kana da abin da za ka iya faɗa wanda zai amfana kai amfana al'umma amma karan banza Allah na su ba cin zamanin annabi daga akwai irin wa'annan mutanen Allah ya to ina ba wani zafi zai ya zaba babin da ya zaba kawai ya zaba kare da yanga bai bai da rabo ya gani malam ya ce na uzu billahi min min hiwari ba'd al kauri, ko min al-hawli ba'd al-kawri muna roƙon Allah ya tsare mu daga ainihin wato halaka da tabewa bayan kuma tsira min nuqsani ba'da ziyada muna roƙon Allah ya tsare mu da tawaya bayan ƙari mana bayan Allah ya riga ya ƙara mana Allah kuma ya rage mana ya kuma alkhairai Allah ya kai sarki ya shiryar da mu sai mu tsaya a daidai nan an gane ko lokaci ya yi daidai insha Allah za mu kashe in Allah ya kai mu shafi farkon shafi na 42 ko haka ne